kalangu studio kalangu kalangu yanayin Nijar studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mama ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan Yaƙi da cutar annobar coronavirus a yankin su wurare takwas ne aka kafa domin karɓar mutanen da ake yiwuwar zaton sun harbu da cutar corona. domin ceto makarantar shekarar bana hukumomin Nijar na da niyyar ci gaba da bada karatu a bangaren firamare ta hanyar kafofin sadarwa. Kungiyar Sina na ganin abu ne mai kyau amma kuma akwai wasu ayoyin tambaya a ƙasa. yankin tilaberi mata ta gazar na kauracewa asibitocin mata dalilin tsoron kama da cutar coronavirus halima musa wata ungozoma ta yi bayani kan wannan matsala shine rahotonmu na musamman yanzu ga labarin naku dala dalla zuwa ranar jiya shida ga watan Afrilun shekara ta 2020 a cewar ma'aikatar kiwon lafiya. An samu sabbin mutane 89 da suka harbu da cutar corona. wanda ya bada a cimilce mutane 253 masu cutar da kuma mutane goma da suka mutu. Ma'aikatar kiwon lafiya ta jaddada cewa ya zuwa wannan rana mutane 26 suka samu lafiya kuma sauran marar lafiya 217 na ci gaba da samun jinya kuma yanayinsu na cikin daidaita in ji ma'aikatar kiwon lafiya. A cikin tsarin yaƙi da yaɗuwar cutar numfashi ta coronavirus wurare takwas ne aka kafa domin killace mutane a yankin Agadas tun bayan ɓarkewar wannan annoba. Tarjamar yanayin waɗannan wurare tare da Hadizatu amma mai watsa labarai ta kwamitin yankin na yaƙi da annobar COVID-19 a cikin rahoton Anise Karim. A nan jihar Agadez, zancen da nake a wannan ranar ta 6 ga watan Afril, muna da wajajen keɓe mutane da dama. Muna da biyu a birnin Agadez, muna da ɗaya a garin Arlit da biyar a garin Tirozirin. Dangance da wajajen keɓe mutanen birnin Agadez, ɗayan na ɗaukan mutane hamsin, ɗayan kuma na ɗaukan mutane ɗari da hamsin. Shi na garin Arlit yana ɗaukan mutane ɗari da sittin da shida. Daga cikin su kuma na garin Tirozirin, akwai mai ɗaukan mutane sha ɗaya da mai ɗaukan mutane mutane sha takwas da mai ɗaukan mutane shidda akwai na mutum uku na ƙarshe kuma na ɗaukan mutane sha hudu a jimilce muna da mutane ɗari biyar da goma sha takwas da aka keɓe mutanen da ke keɓe a garin arlit za a bar su a ranar bakwai ga watan abril lallai za mu iya cewa babu wani makamancin mai fama da wannan cutar a cikinsu Fassarar Fanta Shamsu mutane 831 ne aka killace bisa kokarin da ake na yaƙi da yaduwar cutar COVID-19 tun ranar 20 ga watan Maris na shekara ta 2020 a da'irar Agadas da Asamaka sun zo ƙarshen killacewar da aka musu a ranar 2 ga watan Afrilu ba a samu wani da ke ɗauke da cutar ba ko guda bisa bayanan jama'an kiwon lafiya tsawon wannan killacewa a wurare biyu a cewar gwamnan Agadas Sadu Solo doke shugaban kwamitin yaƙi da cutar covid-19 a agadas ahirarsa da wakilinmu. annobar cutar coronavirus tsoron faduwa da rashin lafiya na barna a cikin tunanin mutane a cewar dr alzuma alfazazi kwararre a nazarin hali hankali da kuma tunani a babban likitar yamai babu mamaki ne a lokacin annoba da ta shafi duniya a samu tsoro da fargaba a cikin mutane a cikin rahoton olivier asugubavi a situation d'ampleur A cikin wanga yanayi na allobar da ta gama duniya ana kan tsoro bisa tsoro don ko allobar kanta da kanta dan adam take tunkara ta kashe ta kuma mashi barazana. Ana iya samun wani lokaci na damuwa mai ban tsoro kai a kai za ga mutum na ganin kamar ga wani bala'i nan da zai zo masa kuma ana iya samun damuwa dangance da wannan tsoron. Ana ma iya kasancewa cikin wani lamari na rashin jin daɗi. Yaya za mu yi don kar tsoron ya mamaye mu gaba ɗaya dangance da wagga allobar? Na farko mutum ya kare kansa, na biyu mutum ya yi amfani da matakan rigakafi, kuma mutum ya kaucewa shiga yanayin da zai fuskantar baiwa cutar sarari. Mutum ya yi duk yanda zai yi, kar kuma ya kula da wasu majiyoyin labaru. faut tout faire pour avoir un certain recul par rapport à certaines sources d'informations. Fassara Gungu Muhammad Dantani, martanin yaƙi da cutar COVID-19 a yankin Doso magajin garin Gaya ya gana a ranar Juma'ar da ta gabata da wasu masu unguwanni makasudan haka shine na ƙara ba da bayani kan matakan rigakafi da shugaban Nijar ya ɗauka domin taƙaita yaɗuwar cutar. Bayan wannan taro wasu daga cikin mahalarta sun bayyana ra'ayin nasu a cikin rahoton Fadal Alu. meri. An kiraye mu a harabar Meri ne don sun tabbatar muna cewar akwai wasu jiragen kwalokwalo da 'yan kabu-kabu da ke ƙetarawa da mutane daga bakin iyaka. Aiki mutum ke zuwa a doso saboda kuɗi. Zabarmawa ke cewa wanke hannunka ka ci abinci, kar kai tashin zuciya. Don haka, gamuwar da ake yi a masalatayya, a fadodi, wajen bukukuwa wajen mutuwa mutane su bari har zuwa nan da 'yan kwanaki har yanzu akwai masu taurin kunne suna yi ba su bari ba muna kira ga jama'a dan Allah dan Allah ita wagga cuta fa ba ta da magani cuta ce idan ta shiga iyali ba wanda ya san iyakar bala'in da za ta afkawa wasu kowace sahiya suke zuwa neman abinci to idan cutar ta wanzu cikin gida yaya za a yi don haka a yi hankuri da zuwa biki sallah kuma kowa ya abin shi gida garin gayawa ta ko ina kusurwa ce da ake iya shigowa kenan dole mu kintsa kanmu don mu tsira daga wagga cutar. Hulɗa ta da ƙasar Japan na ci gaba, ƙasar ta nace ga bada taimakon kuɗi ga yankin Sahel musamman zuwa ga 'yan gudun hijira da kuma al'ummomin da ke karɓar su. a ranar 18 ga watan maris da ya gabata hukumomin tokyo sun ba da kyautar kuɗi na dalar Amurka miliyan 4.3 ga cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da 'yan gudun hijira domin ƙarfafa ayyukan kariya da kai muhimman tallafi ga 'yan gudun hijira da kuma taimakon ƙasa da ƙasa ga gwamnatin Nijar musamman ma a yankunan Maraɗi, Difa da Agadas. Kuma wannan tallafi ya shafi lokacin watan Maris zuwa watan Agustan shekara ta 2020. Bayan rufe makarantu a ranar 20 ga watan mars din da ya gabata dalilin cutar COVID-19 wata hanyar mafita da gwamnatin jiya ta duba ita ce ta ci gaba da bada darussa a bangaren firamare ta hanyar kafofin sadarwa. Ƙungiyar malaman kwantaragi ta Sinasef na goyon bayan wannan fasaha da gwamnati ta bullo da ita, amma kuma tana da aza'ar tambayoyi kan yiwuwar wannan hanya. Isaka Umaru mamba na kungiyar Sinasab ta tarfo a cikin rahoton Rukayetu Abdurrahman. Ku duba ku ga lamarin garinmu. Idan aka ce gidajen yaɗa labarai, dole sai an kawo zancen wutar lantarki. Kuma ina tuni a shekara ta da 2019, shi kanshi daraktan Nijelek, shi kanshi cewa yayi kaso sha uku a cikin ɗari na ƙasar mu ne kawai ke da wutar lantarki. Kenan idan aka dubi wannan lamarin, an ya za iya koyar da ɗaliban da ke can ƙololuwar ƙasa inda ko huta ba ta kai ba. Kafin ma a tsayar da karatu, ai ba mu ci ba ma ko kaso hamsin daga cikin ɗari na ababen abin da ya kamata a gani. To kenan rabin da ya yi saura. Anya za a iya koyar da shi ta hanyar tashoshin yada labaran kuwa. Ina ma hukuma na iya sanya a bi dokokin hana yaduwar cutar a cikin makarantu don a samu a koma karatu. Ko kuma idan an shawo kan annobar a ƙara lokacin karatu ko kuma a kimanta da makin su ɗaliban. Rundunar sojojin Chadi ta gudanar da wani babban samame a makon da ya gabata kan mayakan Boko Haram a yankin tafkin Chadi. bayan wani mummunan harin ranar 23 ga watan maris da ya gabata wanda ya sandiyar mutuwar sojojin chadi akalla 92 a tsibirin buhama wani samaman da shugaba idrisa debi itino ya yi wa lakabin lakulado boma wato fushin boma a cewar ɗan jarida kuma marubuci sadiq abba ƙasashen da ke cikin rundunar ƙasa da ƙasa dole su ida aikin da chadi ta fara a cikin hirarsa ta da tanan fude ahmed ta wayar tarho. La victoire de l'armée tchadienne doit être comprise comme une revanche suite au revers. Cin nasarar sojojin Chadi za a lakanta shi da mai da murtani dangance da bannar da aka ma sojojin ranar 23 ga watan Maris a tsibirin Buhama. Boko Haram kungiya biyu ce, akwai guda da ke shimfiɗar kogin Chadi, guda da ke cikin gandun dajin Sambisa. A wanga karo na biyu za a farma gandun dajin Sambisa a idasa kakabewar, amma sai sauran ƙasashe sun dafa ma Chadi ta kan tsarin sanin game da sojojin kasashen nan kamar Chadi, Kamaru, Niger da Najeriya. Gamayyar sojojin gabar tafkin Chadi ina ganin kamar bata cimma gurinta ba. Yau ana ganin kamar kowace ƙasa yankin ta ne take karewa, Kamaru, Niger, nigeria alaliko ko gamayyar ita ya kamata ta jagoranci aiwatawar aikin da ƙasar Chadi ta yi. Or, Salamu alaikum malam. Wa alaikum wasalam. Malam na zo ganin ku ne dangance da wannan cutar ta coronavirus wadda ta shigo. Ina so ku yi muna addu'a ni da iyalina domin mu samu tsira da wannan cutar ta coronavirus. Game da cutar coronavirus mu malamai mun samu horo da bayanai da maza ni iya rabawa tare da ke. Ah na gode sosai malam sai ku yi mini bayani. To ki rike da kyau cewa ita cutar ba ta fidda kuwa kuma ba ta fidda kowane addini. To game da magana addini coronavirus na bazuwa cikin sauri cikin jama'a. jama'a dalilin kenan muka kira ga duka mabiya addini da su kaucewa sallar jami'i. Malam kenan shi dai ne mafita. A'a wani mataki ne kawai na rigakafi amma kuma malaman kiwon lafiya suna gargadin mu wanke mu akai-akai da ruwa da sabulu ko kashe cututtuka da ruwan gel ke atishewa ko tari cikin kewayen guyar hannu ko wanke hannuwanku da ruwa da sabulu ki rike mita guda tsakaninki da sauran mutane ki kaucewa taba ido hanci da baki ki kaucewa mu'amala kai tsaye da dabbobi idan wannan na da wuya da farko ki wanke hannuwanki bayan kin taba su ki dafa abinci da kyau kafin ki ci ki wanke kayayyakin gida bayan amfani da su ki kaucewa tafiye-tafiye da ba na dole ba ki kaucewa duk wani taro ki rika amfani da kyallan amfani guda bayan kin yi amfani da shi ba ko ina ba kuma za ki yadda shi sai ki nemi kwandon shara ki saka domin kada ki yada ma wasu sauran mutane malam na gode da wannan bayanin naku wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa Tanzu sai kuma rahoton mu na musamman cibiyoyin kiwon lafiya sun kasance wuraren yin rigakafi da ba da jinya ga mutane haka kuma suna zama wuraren wayar da kai musamman ma ga mata a cikin gundumar karkara ta tagazar yankin tillabiri mata da dama ne suke zuwa likitoci mata ko CSE domin yin awo da kuma kai ɗiyan nasu la'akarin da wasu jami'an kiwon lafiya ne suka yi. fargaba da kama da cutar covid-19 a wannan lokaci na annoba ya sa matan na ƙauracewa wuraren. Halima Musa wata unguzuma a likitar mata ta tagazara ta amsa tambayoyin Hassan Mummuni. A garin Tagazar, jihar Tilaberi, tsoron annobar coronavirus na hana mutane tafiya gidajen likita Halima Musa mai karɓar haihuwa da akwai wasu matakai da aka ɗauka domin hana yaɗuwar cutar COVID-19. Gidajen likita da aka girka su saboda ama al'umma magani ne aka gina su. Idan ba a zo likita ba, wasu halayen rashin lafiyar ba za a gane ko wace irin cuta ba ce. A lokacin awo ne muke gano matsalar da mace ke fuskanta. Idan ta zamna gida, tana yiwa tana dauke da wata wata matsala wadda idan ba ta yi hankali ba har sai ya yi coronavirus. Idan aka gano alamomin da wuri, akwai hanyoyin da za a bi a warkar da ita. Ta ya kuke kwatanta ma mata amfanin zuwa likita? sanda dori zo ga cutar da ta shigo kar da mutane su tsorata har ya kai su ki zuwa gidan likita shaushawar da ake yi wa yara ko kuma awo kowa ya sani ita shaushawa kai ce an ya zama ce ta zama gida yaron ta ba zai samu shaushawar ba kenan ko da ya girma duk cutar da ta bullo za ta iya kama shi macen da ke da juna biyu ya waje ba ta yi awo a bi ta sau da kawa har ta sabka ta aifo yaro mai koshin lafiya ita kuma ta yi durkushi cikin koshin lafiya yaron nata kuma ya bunƙasa da kyau wani irin kira za ku miƙa ma mata akan zuwan su likita? Kiran da zamu ma jama'a shine waga cutar coronavirus da ta shigo ba wani magani ko ɗan haɗiya ko allura da za a yi a kare mutum da ita. Amma akwai matakai da za a iya bi don a yi ta. Waɗanne irin shawarwari kuke bai wa matan da ke zuwa wajen neman ƙarin haske a kan cutar coronavirus? Kowace sahiya an mun zo muna ɗaukar wani lokaci ya zan wajen awo ne wajen shashawar yara ne muna waye kan mata muna musu fira kan tsafta yaya mutum zai yi ya wanke hannuwansa muna shaida musu da akwai takunkumin da ake sanyawa a rihe hanci da baki idan zai yi tari ko atishewa ya sa kusurwar damcensa ya kare ba dole bane mutane sai sun ba juna hannu ko da sun zo da dama ana buƙatar su sanya tazarar mita ɗaya tsakanin juna muna kuma jan hankalinsu su daina yawan zuwa wajen biki kamar yadda 'yan magana ke faɗa da ka tarba shi ke kai gare ka idan kuma ka zamna wuri guda to ko da ya zo gare ka ba zai kazanta ba kinan da muke wa jama'a kenan kar coronavirus ya tada musu hankali har ya kai inda za su bar zuwa likita da jama'a ake likita an kuma ba likitoci al'umma ba ta ci gaba hannu biyu ke wanke juna to a gaida fanta shamsu da kuma gungu muhammad dantani a cikin wannan rahoto duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan studio kalangu a huta lafiya